Muna ranar Juma'a 30 ga watan Satumba shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Tun da sahin sahiyar aka so jin karar bindiga a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso ko ke faruwa shugaban Studio Yafa na ta da karin bayani. maguntan kasar Nijar na hasashen tsida shigowa da shinkafa na da shekara 2030 masu ruwa da tsaki a fannin noman shinkafar na tada karin haske. a rahoton na musamman zan mu ji irin matsalolin da wani bangaren al'umma ke cin karo da su wajen sa ido kan yadda wasu ayyukan gwamnati ke tafiya da fatan an wuni lahiya ga labarun kamar yadda suke yau tun da sanyin sahiya a wagadugu babban birnin kasar burkina faso aka so mu jin karar bindiga zuwa ranar halbin dai na ci gaba yana tashi a wasu unguwanni a cewar shugaban gidan rediyo ya na fondation irondel tana ƙasa tana dabo tunda babu wanda ya san abin da ke faruwa kamar yadda yasinta sannu ya shaida ma alhassan abdu ta waya Cikin sansanin sojan Babasi da ke da 'yan tazara da fadar shugaban kasar Burkina Faso an ji kukan bindigogi zuwa wajajen karfe hudu na safe lamarin da ya janyo tsoro a zukatan mutane domin daga nan ne juyin mulkin watan Janairun da ya gabata ya taso. Bayan haka tun yau da safe akwai wasu hanyoyi da aka rufe ga zirga-zirga musamman ma hanyar da ke zuwa fadar shugaban kasar Burkina Faso har ma kuma da hanyar da ke zuwa talabijin ɗan ƙasa RTB da ya fuskanci daina aiki tsakanin karfe shida na safe zuwa karfe tara na wannan safiya an samu ɗaukewar wuta so goma lamarin da ya tura mutane faɗin jita-jita ana jin ƙarar bindigogi a wasu wuraren birnin musamman ma sansanin sojan babasi haka kuma da wajajen fada shugaban kasar faso akwai wuya a san dalilin wannan al'amari sai dai wata sanarwa ta fadar shugaban ƙasar burkina faso na cewa wani bore ne na wasu sojojin rundunar farfagandin neman zaɓe na shugaban ƙasar najeriya da zai kana a watan fabrairu na shekara mai kamawa ya so mayo da sahi a illela da ke makwabtaka da birnin kunne al'umma ta birnin kunne na fatan ganin an gudanar da kamfen cikin tsanaki kuma an yi zaɓen a cikin lumana ga abin da suke cema a sumana musa arzika harkar zaɓe harka ce mai matsala saboda harka ce wadda an ka fara to ba a san ƙarshe ba sai dai yadda Allah ya yi to muna da fatan yadda aka buɗe wannan zaɓen lahiya kuma Allah ya sa su kare shi lahiya Nijar da Najeriya ai duka guda ne tunda an zan ɗai mu da su dun mun gami. zaɓe na Najeriya to mu abin da duka muka fata da ubangiji Allah ya sa a yi shi lahiya a ƙare lahiya kuma wanda Allah ya ba ubangiji Allah shi ba shi iko ya rika mulki shi rika rika ikon mulki da kyau shi ma ƙasa aiki shi ma talaka aiki a maradi kungiyar da ke yaƙi da safar bakin haure ta tsara karo na takwas na bikin tuni da ranar a wannan satin madubin taron na bana shine ƙalubalen barace-barace na mata da yara bakin haure a cikin lokacin yawon duka a cewar darakta Jeneral na ƙungiyar zaben na maradi ya yi daidai ganin cewa al'amarin barar ya yi kamari a wannan yankin gade usman mamman a cikin firarsu da muhammad mamman Bana mun karkata zaɓinmu ga maraɗi a dalili guda. A yayin maido ƙeyar 'yan barace-barace gida daga Accra mafi yawan suna jihar maraɗi ne mata da yara. Kasancewar al'amarin bara ya yi kamari kuma maraɗi ta fi auni mai yawa saɓanin shekarun baya. Sai muka ɗau zaɓi ga maraɗi domin wayar da kan al'ummomin bisa haɗarin da ke akwai na zuwa barace-barace da kuma yin amfani da mata da yara don a sanya su yin bara bale ma a ƙasashen waje. Yin amfani da sanyawar ayi bara wata fuskar bauta ce kuma al'amari ne da kenan yana ɗaukar kamari kowace safiya abin da yake nan yana sanya annurin Nijar na dushewa saboda kawai wasu mutane sun kwamace su samu ba tare da zufar goshin su ba ta ɗaukar yara su kai su ƙetaren iyakar ƙasar mu bara su tara kuɗaɗe su yan ma mahaifan yaran kaɗan sauran kuma su riƙe matan da ke tafiya da wannan yaran gaskiya mafita guda ɗaya ce shine hukumtawa. Ƙasar Nijar na da niyyar tseda shigo da shinkafa a shekara ta talatin Wannan furcin dai an yi shi ne lokacin da aka soma bikin tsarin bunƙasa noman shinkafa a satin da ya gabata. Ma'anar wannan tsarin ita ce ƙara ƙarfafa ma tsarin na noman shinkafa ƙwarin gwiwa. Bashir Isufu mai bima magatakardar ƙungiyar masu noman shinkafa ya ma Muktar Hamadu ƙarin haske. Fanni yana buƙatar a sake tsara shi a dafawa masu noman shinkafar, a ba su kayan aiki kuma a zamanantar da wajen girbin amfanin gonar. Idan kuka fahimci wannan ƙudurin yana magana ne a kan dakatar da shigo da abinci nan da zuwa dubi da talatin. Eh to abu ne mai yiwuwa saboda muna da da yawan wuraren noman shinkafa. Akwai kogin isa, ana iya yin famfuna da wajen tsaida ruwa, kuma muna da filayen noma masu yawa da ba a gyara ba. Ina ganin ana iya cimma gurin. A ɗaya ɓangaren kuma ba wai gwamnati kaɗai ba, ya kamata duka 'yan Nijar su mayar da hankali. Akwai waɗanda suke iya zuba jari su keɓe wani katafaren wuri wanda za su riƙa sarrafawa suna kasuwanci. Ina ganin jama'a bai kamata su dogara ga gwamnati kaɗai ba. Kowa a cikinmu 'yan Nijar ya kamata ya kawo ƙoƙarinsa domin mu wadata. muna dai a fannin na noma inda a satin kusa da na karshe na watan satumba aka samu ragowar farashin cimaka dama a ƙasar niger in jarida sati-sati ta ofishin da ke kula da farashin cimaka a cikin kasuwanni cewa da sima amma a bangaren kayan garake farashin nasu ya ƙaru kadai rahoton fanta shamsu da gungun muhammad dantanin ya fassara A cikin makon ranakun sha hudu zuwa ashirin ga Satumba a kasuwannin cimaka an samu sassaucin farashi matsakaici na wasu cimakar dawar gona da masara a fadin ƙasa baki ɗaya bisa kaso ɗaya cikin ɗari hatsi kuma da kaso uku cikin ɗari. Cinkafar da ake shigowa da ita farashin nata bai sauya ba yana inda yake a makon da ya shuɗe. A rawaitar mujallar sati-sati mai bada labari bisa kasuwannin cimaka sima wannan yanayi a wata fuskar ya danganci ne da sayar da cimaka da farashi mai rangwame da kuma raba cimakar kyauta ga marasa hali da gwamnati ya yi. A wata fuskar kuma ya danganci ne da kyaukyawan sa ran da ake ma damana. Idan aka danganta da lokaci guda a shekara 2021 da ta shuɗe, an lura da sassauci na kaso takwas cikin ɗari ga masara, kaso ɗaya cikin ɗari ga farashin dawar gona. Abinda ya shafi kayan ɗanye, an lura da sassaucin farashin yawancin kayan lambu. lambun. bayan ruwan da take ɗauke da su damanar bana na tafi da nau'in cututtuka da ke damun shukoki a gandarin gundumar cirozirin duk da jan ƙoƙarin da ma'aikatar gidan gona ke yi don murƙushe wannan cututtuka wasu manoman na ci gaba da gudanar da noman radin kamar yadda tahiru saidu ya shaida ma ahmed filan Cututtukan sun hada da fizarius da kuma Trips hade da fara. Gaskiya wannan shekara mun samu da yawan sanarwoyi na bullar waɗannan cutuka Muna ƙoƙari saka magunguna wasu mun yi nasara wasu kuma ba a yi nasara ba. Saboda cutar fizarius cuta ce da take kama shuka. Tun farko takan kama irin da ake shukawa kuma ta ci gaba da wanzuwa ga shuka Muna ta ƙoƙari a kai amma ta yi barna sosai. Muna ta wayar da kawuna al'umma bisa matakin da ya shafi kula da iri tun kafin a shuka shi. amma inda matsalar take manomanmu suna amfani da iri barkatai ne wani lokaci suna aro shi ne ko su kawo shi daga wani waje ba su san ainihinsa ba ya kamata a ɗauki matakin gyara irin kafin a shuka shi ruwan da suka sabka sosai bana a dogon dutse sun yi sanadiyar ambaliya a cikin gandari biyu da ke da yadda eka shida cewa da tafkin sau na ɗaya da tafkin sau na biyu wannan gandarin biyu na cikin gungun kungiyoyin da basu da galihu kadi alhaji hamza fariya shugaban masu noman gandarin a cikin firarsu da abdulaziz dan yuma dangance da banna ta ruwa mu can muna da eka takwas ruwa sun canyi eka uku da rabi wanga tafki na ɗaya shi kuma su kuma suwa da eka shida da rabi su kuma na ruwa sun canye eka uku ga baki daya kuma ruwan ba hilin ɗaya suka canye ba sun ishe shifke-shifke waɗanda manoma rani sun kai nan suwa noma rani kwata goma sha biyu bisa sha biyu kenan har ga damana suna yi to wannan shifkawa da suka yi ta damana duk waɗanda a ɓangaren tafki dukansu ruwa sun canye wasu sun noma tonka wasu sun noma tumati wasu sun noma masara wasu kuma sun noma sadati su sanya na nan gabaki daya sun je ishe su ta ba sun gani tun da yanzu kaga akwai manoman da noman nan na suka dogara da shi wasu ku gona ba su zuwa kai baka je kai noman gona ba ka tsaya nan abin da kai ruwa sun zo sun canye kenan kaga an koma baya Shirye-shiryen komawa makaranta na tafiya yadda ya kamata a gaya a cewar masu ruwa da tsaki a fannin na ilimi da horo. Tuni dai kayan karatu sun zo hannu a faɗin makarantun da'irorin. Sunayen 'yan makaranta da suka je gaba da kuma inda za su sake maimaita ajujuwa da ma malaman nasu komi ya kammala kamar yadda Abdu Mama Kabir, daraktan ma'aikatar da ke kula al'amuran ilimi da horo ta gundumar gaya ya shida ma Fadel Alu. Yau kwana uku zuwa hudu da muka samu kayayyaki daga hannun harabar jiha. Mun samu kartunan kaya 863 ya zan kayyuna ne, biro, karnyo kayan zane da addi. Har ma muna nan muna rarraba su zuwa harabobin inspectorori. Umarnin da aka bamu daga bakin ranar 1 ga watan Oktoba ya zan dukkan wa'annan kayan an isar da su a cikin makarantu. Don ya zan uku ga watan Oktoba ranar shiga makaranta an bai wa ɗaliban waɗannan kayan aiki dangance da haka muna nan muna ta gudanar da aikin yadda ya kamata mun ma samu takardu uku wanda ke ba mu damar yin kasahin shiga azuzuwan takardu na uku su ne PRA jerin masu shiga aji na gaba masu sake nana ta aji sannan da waɗanda za a kora jerin waɗanda suka samu BPC da jerin masu shiga ajin farko na kwaloji cesium. yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. sa ido kan yadda gwamnati ke tafiyar da ayyukan al'umma ba karamin aiki ba ne ga wasu nau'in al'umma musamman ma waɗanda ba su yi karatun boko ba ko kuma mata daga bisani ba a damawa da su wajen tafiyar da ayyukan na da'irar ko kuma ba a ɗaukan ma bukatun nasu da mahimmanci kamar yadda ministan al'amuran yau da kullum dr abdulwahab sumana ya tabbatar ma mustapha mamman sani A ƙasar Nijar, ƙasar da ta yi zama ƙarƙashin mulkin mallakar Faransawa idan aka yi maganar wanda bai san baki ba shine wanda bai iya rubutawa ba kuma bai iya karantawa ba da Faransanci. An fi samun marasa sanin baki da waɗanda suka san bakin. Tunda ana maganar sa ido ga 'yan ƙasanci, batun kasahin kuɗi, maganar daftarin aiki, siyasar ƙasa, siyasar sassa daban-daban ba su da yawa wanda aka fassara. Kuma ko waɗanda aka aka suna da karamcin yaduwa wannan babban shinge ne a zahiri ƙasar Nijar ko da yana da ƙididdigar da ke gare shi wani bin akwai matsala ta ƙara faɗaɗa tun daga ƙananan hukumomi har ya zuwa majalisar dokokin ƙasa matsalar ɗaya ce gaskiya ne wani bi tantaunawa da ake yi ana yin su da harsunan gida To amma ba dukkan daftarin aiki ba ne aka fassara karantawa ake rubuta da harshen gida. Kuma ko da akwai su to kaɗan ne sai daga baya kafofin talabijin ko na rediyoyi ke fassara shi. A ƙasar ba wata wata duk wanda bai je makarantar boko ba yana fuskantar matsala sosai ga batun sa ido na 'yan kasance. Yasa ake sanya mata bisa nau'in sassauci na lissafi sa ido akan al'amuran tafiyar hukuma. Ban sani ba ko sai an sake dibawa. Arish rashin lissafawa da matan ne ake ko kuma karancin halartar su ne don idan aka ce lissafawa kamar ana cikin zulumi ne ƙasar Nijar al'umma ce da ke da babban aunin addinin musulunci inda shari'o'in musulunci ake aiwata su a rubuce ko kuma a aiwatawa har wa'anda ba almajirai ba ne kuma ba malamai ba ne mace tana bisa kan zaɓi da za a mata a gaban miji gaban ma'aifanta ta fuskar wasu masu rawaita tarihi da suka yi diba a kai kamar su Farfesa Jibo Hamani, Farfesa Mai Korema. Al'adun Nijar tsawon dogon lokaci suna da alaƙa ne da al'adun Laraba musulmi har ya kai yawancin shawarwari na doka na sharuɗa a ƙasar Nijar ina magana ba ta nau'in hukuma sun fi dangantuwa da musulunci ko kuma ga hanyar musulunci ko ta inuwar musulunci. Misali an miji ya cewa matar shi ban san in ganki a nan dole za ta karɓi murnin in ba haka ba za ta iya samun matsala a gidan mijin. Na taɓa tantaunawa da wata mata 'yar boko mai zirin ilimi da mijin mijinta ya hana ta magana ta laspika kenan akwai wannan aunin al'ada wasu kuma suna cikin juna biyu wanda zai iya hana su halartar tarurruka mafitar ba ta take yanke ba ce duka yadda muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin idan an jima kaɗan akwai musa hassan ɗaukin labarin sashen mace idan ya kammala ku tare muktar hamur tare da bakin nashi a cikin shirin na muhawarar 'yan jarida a yi saurari lahiya sai an jima.